الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله barka mu da saduwa a wannan yammaci na juma'a wanda ya dace da takwas ga watan juma'a da akhir a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da shida bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shi ne yammaci na sha biyar kenan ko sha biyar ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da biyar miladiya idan ba manta ba darasin da ya gabata mun tsaya ne a ƙarshen aya ta goma cikin wannan sura mai albarka suratu fatir wato ƙarshen faɗin Allah ta'ala man kana yuridu al-izza فلله العزة جميعا إليه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور yau kuma za mu kashe farkon aya ta sha daya wannan kuma shine darasin mu na biyu a cikin sura ta me Allah ki a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر لا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير kar manta surar tana bayanin dalilai da suke nuna kaɗaitakar Allah subhanahu wa ta'ala kadaitakar sa a babin rububiyya shine mahalicci mai kulawa da halitta Kaɗaitakarsa. sa a babin al'uluhiyya ina yake cancanta a bautata masa shi kadai ba tare da an sa masa kishiya ba sannan kuma ka a babin al'asma wa sifat sannan kuma ka a babin al'af'al dukkan ayyuka shi kadai yake banta da su cikin ayyukan da suke daga cikin khasa'is dinsa kuma ya kafa dalilai akan haka halittan sama halittan kasa halittan mala'iku waɗanda suke manya ne cikin halittun Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma ya kawo mana dalili na sararin samaniya wanda muke gani ta yadda Allah madaukakin sarki ke ingizo iska da ke ɗauke da girgide sannan ubangiji Ala ya saukar da ruwa a sakamakon wannan ruwa ya rayar da mataccen gari bayan ya mutu ya kekashe sai Allah ya rayar da shi ta hanyar fitar da tsirrai da samar da yabanya a ban to waɗannan dukkan su dalilai ne na sarari da kuma dalilai da halittu na sama a yanzu kuma zai koma kan dalilai na karan kanmu wanda suka shafe mu da haka yace wallahu khalaqakum min turabin ubangiji shine ya samar da ku daga turbaya bi khalqi abikum adam minhu yadda ya halitti baban ku annabi adam asalin sa daga kasa thumma min nutfa sannan ubangiji ya ci gaba da halittar ku ku ƴaƴan annabi adam min nutfa daga dugon mani bi khalqi dhurriyyatihi min ta yadda Allah halitti zurriyar annabi adam daga dugon mani a matsayin zangon farko dugun maniyin da daga baya zai zama gudan jini daga baya ya zama tsoka daga baya ubangiji ta'ala ya gina shi a yadda ya so dan adam mace ko namiji ya kuma yi kasafin abin da ya dace da shi ya samu tun yana ciki sun zuwa da. sannan ubangiji shine ya fi kusanto dangi biyu iri biyu namiji da mace zukuran wa inaha wa ma tahmilu min unsa babu wata ya mace da za ta ɗauki ciki wala tadau babu kuma wata ƴa mace da za sauke illa bi ilmihi sai da saninsa subhanahu wa shi ya tsara abin ya faru da kaddara da saninsa wanda ta ɗauki juna biyu da kaddarawar ubangiji ne wanda ta haife da kaddarawarsa ne wanda ta yi fari da kaddarawarsa ne shine wa mata tahmilu min unsa wala tadau illa bi ilmi الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تبيض wa وما تزداد wa kullu shay'in indahu bi miqdar عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من سبيل وبنجد الله كي تاراوا وبنجد كي كدراوا وما يؤمر من مؤمر بذا رايد دون من صور ريبا لفظ مؤمر من صور ريبا domin shi at-ta'mir din shine ke nuna tsawon rai to wani kwanaki ne mutum zai kai a ce yana da tsawon rai malamai suka ce dukkan wanda ya tallake saba'in ko da daga saba'in da ɗaya ne har zuwa tamanin har zuwa sama da haka to ana kira yake a matsayin mai tsawon rai amma wanda yake sittin zuwa saba'in mai matsakaici kenan ƙasa da haka to mai karancin kwanaki. domin manzo Allah sallallahu alaihi ya bayyana a cikin hadisi yace mafi yawancin shekarun al'umma ta 60 ila 70 shekara 60 ne zuwa 70 kadan ne wanda suke wuce haka to wanda ya wuce haka ya zama ma yu'amur min mu'ammarin kenan wanda yake kasar haka ya zanto wala yunqasu min umrihi kenan wanda aka sauye shekarun sa kenan wanda aka ba shi rabo kaɗan a cikin shekaru dan shekara arba'in arba'in da biyar hamsin hamsin da biyar har zuwa hamsin da tara matakar bai kai sittin ba sai in ya kai sittin zuwa saba'in dan ta tsakiya kenan wanda ya wuce saba'in ma'ana ya zama masu dogon kwana kenan wa ma yu'ammaru min mu'ammarin ba za a rayar da wani mai tsawon rai ba wa la yunqasu min umrihi ba za a tauye daga cikin mai gajeren kwana a cikin wani abu na kwanakinsa ba illa fi kitabin fate sai yana cikin littafi sananne huwa lauhul mahfuz shine lauhul mahfuz malamai sun tattauna game wannan aya domin idan ka ce wa ma yu'ammaru babu wani mai tsawon rai da za a bashi dogon kwana wala yunqasu kuma ba za ba siwa shi mai tsawon ba mutum tsawon rai sannan a tauye daga cikin kwanakinsa duk shi tare da cewa tsawon rai da gajeren kwana kishiyoyin juna ne ba inda za a yi su taru tare da mutum daya ko dai zanto yana da tsawon rai ko zanto yana da kasar haka dan haka sai ibnu kasir yace lamirin da ke cikin wala yunqasu min umurihi wannan zamirin ya'udu ila al-jins la ila al-ayn yana koma ne zuwa ga jinsin halitta din ba zuwa ga shi da aka ce mu'ammarin wanda ya gabata mu'ammarin nau'i ne daga cikin jinsi wala yunqasu min umurihi nau'i ne daga cikin jinsi jinsi din gaba ɗaya shine dan adam karkashin dan adam kuma akwai nau'ika mai tsawon rai nau'i ne ina fata an fahimta sannan kuma mai gajeren kwana shi ko menene nau'i ne to dan saboda aka ce da aka ce wala yunkasu min umurihi wannan min umurihi zamirin baya koma zuwa ga wa ma yu'ammaru min mu'ammarin ina fata mun fahimta ma'ana ya'udu ila al-jins la ila al-aini kamar yadda muka faɗa lokacin da muka fassara faɗin Allah ta'ala إنا أردنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان لفظ الإنسان أنا النبى آدم إنه كان ظلوما جهولا lafazin innahu zamir na koma zuwa ga annabi adam ko zuwa ga jinsin bani adam jinsin bani adam ba ba to haka anan gurin wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wa la yunqasu min quburihi zamir yaudu ila al-jins la ila al-aini na fata mun fahimta waɗansu malaman suka ce babu komai idan zamirin ya koma zuwa ga mu'ammar domin allazi yin min umarhi idan ya koma zuwa ga mu'ammar ma'anarsa sai ta zanto shine babu wani mai tsawon kwana da za a bashi tsawon kwana ko a tauye wani abu daga cikin kwanansa sai Allah ya sani abin nufi an bashi tsawon kwana ya fara daga shekara ta dubu daya da ɗari hudu daidai kaga lokacin da aka zo ɗari hudu da goma wani abu ya ragu Dari hudu da sha biyar wani abu ya ragu dari biyu da ashirin dari biyu da ashirin da shida tsawon kwanan da aka bashi yanzu an zartar wani abu daga ciki nan shi ne wala yunka su min umurihi da haka in dalilin ya koma zuwa ga mu'ammar to abin da ake izina da shi na tawayar kwanakin kafin su kare gaba daya ina jin wannan ma ya fito ko ka dauke ta ma'ana ta farko ko ka dauke mu ma'ana ta biyu duk ibnu jarir sabari ya baka lafisi a cikin jami'ul bayan fi ta'wil ayatul qur'an ko an ta'wil ayatul qur'an inna zalika ala Allah yasir lalle inna zalika lalle hakan a wajen Allah ta'ala yasirun abu ne wanda yake mai sauki ai hayyinun abu ne mai sauki fa idza kana khalqul insani ala hadha ash-shakl ad idan ya zanto halittar dan adam a bisa ga wannan tsari da ke cike da rauni min khaliqin qadirin daga mai halitta ne kuma mai iko ala an yusawwirahu fi hadhihi al-adwar a bisa ga ya suranta dan adam cikin wannan zango zango na halitta daga ɗigon mani zuwa gudan jini zuwa tsoka zuwa jariri zuwa saurayi zuwa ga babban mutum har zuwa ga tsufa wa tawa'anhu asrar ziyadati umrihi wa nafsihi sannan Allah ya koyewa dan adam sirrin da ke cikin daɗin kwanaki in an bashi kwanaki masu yawa ko tawaye su in an bashi kaɗan فلا يسعه أن ينكر مكرا في طلب عزة من غير خالقه عز وجل فأي باب يدزا دان أدن كنان يتابوني إيكم كلا وكان سوى تدبارا يدزي نيمي إزا دقا وجن وني واندبا الله سبحانه وتعالى با dan wannan ya nuna gajiya wasa ya nuna shi dan adam ba shi da izza da haka sai koma wajen wanda ba gajiyi ba shine Allah ya koma wajen mahalicci shine Allah dan Allah din ya ba shi izza malam yana so ya mayar da wannan aya ta yi dangantaka da watan abin da ya riga ya gabata baya man kana yuridu izza falillahi al-izzatu jami'a ma'ana halittar dan adam a cikin wannan tsari da aka ambata a cikin aya na nuna gajiyawar dan adam shi wanda ya halitta na nuna cikakken kudurarsa da izzarsa shi wanda aka halitta din na nuna baya da izza baya da kudura dan adam an halitta shi mai rauni wa kulikal insanu da'ifa yana da rauni da haka izza tana wajen Allah sai mutum ya koma sai في آية الجنة ما يستوي البحران هذا عز فرات سائغ شرابه وهذا ملح الزجاج فمن كل تأكلون لحما جميلا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون Ubangiji ce ma yake Ta bahran tekuna guda biyu ba za ku daidaita da juna ba fi kaunihi ma wa in istaraka fi kaunihi ma ma'an ko da sun yi tarayya da juna cewa wannan sunan shi ruwa wannan sunan shi ruwa amma ba yadda za a yi su yi daidai wa daida da juna ko ta fuskar girma ko ta fuskar yawan ruwan ko ta fuskar nau'ikan halittar da kowane ɗaya daga ciki ya kunsa ko ta fuskar nau'i na ma'adanai da Allah ya zuba a cikin kowannen su eh wannan ruwa ne wannan ruwa ne amma ba daidai suke ba Allah cikin hikimarsa da kudurarsa da iradarsa ya bambanta su ko girman ko yawan ruwan ko ma'adanai da albarkatu da Allah ya zuba a ciki dan kasafi naji hikma ilahiyya kaso da rabo daga Allah madaukakin sarki shine ma yasal bahra hada azbun furatun sa'idun sharabuk dayan wannan na farkon azbun furatun wato tukulu wanda yake azbun mai daɗin ruwa furatun wanda yake mutuka wajen daɗi shine furat daga faruta ya furutu ne wanda ana nufin azuba ya azubu daga al'uzuba shine ɗanɗanon ruwa ya zanto yana da daɗi yana da garɗi kana jin daɗin sha ba tare da magagi ba shine azbun furatun shi wannan din daddadan ruwa ne wanda ya wata mutuka wajen dadi sa'igun sharabuhu yana da sauƙin sha ai yusajjilu hararata yana kawar da zafi wa yuzilu al-atasha yana korar kishirwa li'udubatihi saboda dadin sa wannan shine tekun farko wa hadha mil'un ujaj wannan kuwa wato ainihin mil'un mai zartsi ne ujajin wanda ya kai matuƙa wajen zartsi har ya kai zuwa ga daci daci idan an ce mil wanda yake mai zartsi idan an ce ujaj wanda zartsin sa ya tsananta har ya kai na daci daci shine wa hada milhu ujaj ai shadidul muluka wanda yake da tsananin zama na zartsi la yumkinu shirkuhu baya iya wa dan adam ya sha ولا يسهل الحرارة بايا كود زافي ولا يزيل العطش بايا كود كشروة هكذا المؤمن مطيع haka mummuni yake mai da'a sahalul qiyas mai saurin gayuwa ne li awamin rabbih ga umarnin ubangiji wal kafir shi kuma kafiri haka yake shine kashi na biyu munkurun mutakabbil mai inkarin umarnin Allah ne da sa da cancantarsa wajen bauta sannan mai girman kai ne wajen yin biyayya an tawabu ila rabbihi baya kaskantar da kai ga ubangiji wa in kana yashtariku ma al mu'minu fi ba'd sifati ko da yake da kafiri da mummuni suna tarayya da juna a wani bangare na sufofi wannan dan adam ne wannan ma dan adam kila wannan farin fata wannan fari ko wannan baki wannan baki ko wannan wankan tarwada wannan wankan tarwada wannan bahaushe wannan bahaushe wannan inyamuri wannan inyamuri kila sun yi tarayya cikin sassofi da dama amma sun sha bamban ta yadda wannan ya zaɓi hanya ta imani da ta ta Allah da bauta ta masa da bin umarninsa wannan ya zaɓi hanya ta kafirci da gujire ma Allah da sanya ma Allah kishiya da jingina masa ko jingina masa kaga sun sha bamban irin yadda ruwayantan guda biyu ga su a ganin ido wannan ruwa ne wannan ruwa ne sun sha bamban to haka tsakanin kafiri da mumuni ma wannan mutum ne wannan mutum ne amma sun sha bamban A gane ku wa min kulli ta'kuluna lahman tariy ko da ɗaya daga cikin su sai kunan guda biyu ko kowanne kunna cin lahman tariyan nama wanda yake sa wato wanda ba kwanan ne ba a rannan za ku kama ku ci shine asfari wato press one wanda yake a rannan aka same shi ba sai da aka sa shi kankara ta tantarar da shi ba ko aka sa waɗansu chemical suka lalata shi suka kawar da gardinsa ba a rannan za ku kamo ku zo ku gasa ko ku dafa ko ku soya ku ci sai da ta'akulu lahmun tariya kuna cin nama wanda yake daddaka kuma sannan wanda yake sabo wanda kuka same shi a rannan ko shi ne kifi eh kifofi ne galibin abin da dan adam ke samu a cikin ruwa amma ban da shi akwai dangin abinci a cikin ruwa kuma yana daga cikin rahmar ubangiji Allah madaukakin sarki ya halatta mana dukkan abin da baya rayuwa sai a ruwa an halatta mana shi mu ci shi halal ne an halatta mana shi mu ci shi ba sai mun yanka ba da gidi da gaiwa da duk abin da za mu iya kamawa a cikin ruwa mu yanka halal ne da kabuwa da dodon koɗi da duk abin da baya rayuwa sai a ruwa in dai baka kyama sai ka saka yanka amma kaga wani ba zai iya cin kabuwa ba amma ga a waɗansu kasashen kabuwa tana daga cikin abin da yake da tsada a hotel idan ka je kana son naman kabuwa farashi za a baka na musamman ومن كل kullin ta'kuluna طريق وتستخرجون wa tastakhrijuna sannan ubangiji ala yana yace kuna fitarwa minhu daga cikin titin kudin hilyatan wato ainihin kayan ado talbasunaha waɗanda kuke suturar su kuke sa su a jika iya lu'ulu'u wal margan su ne da lu'ulu'u da margan lafazin margan da lu'ulu'u sun ma'adanai ne sun san su a hausa ma dai marjani muke cewa a hausa kuma lu'ulu'u ne muke cewa ba na jin sana da wurin suna na daban wa taral fulka fihi mawasira takan ga ruwa su ne alfulk idan ka ce alfulk in guda ɗaya ne ma ana su alfulk in suna da yawa ma dai alfulk wa taral fulka za ku ga ruwa fihi a cikin shi kuɗin, kudin mawakira suna keta ruwa ai ta sukkuhu bi jariha fihi suna keta ruwa suna keta igiyar ruwa ta hanyar gudu a cikin ruwan muqbilatan mudbiratan jarihi wahida idan ana son a tafi iska ya kada a tafi idan ana son a yi kwana a dawo iska ya kada a dawo da wannan duk ni'ima ce ta Allah subhanahu wataala ta yaya katin jirgin zo ba zai nutse ba cikin teku idan ka dauki dutse gurgurdan kan dan yatsa ka jefa kuma ya lime a ciki amma jirgin ruwa ya dauki motoci ya dauki kan masu yawan gaske na kayan abinci da suminti da komai amma ba tare da ya nutse ba ai ka san baiwa ce ta ubangiji ni'ima ce daga cikin dangin ni'ima da Allah ya so ni'im samu da su litan ka zo min kablihi domin ku nema daga falalan ubangiji ta'ala bi tijara ta hanyar kasuwanci domin kasuwanci saboda darajarsa a musulunci an sa masa suna falalar Allah haka Allah ke ambatan kasuwanci falalar Allah fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah واذكروا الله كثيرا لعلكم كما هداكم وان كنتم من قبله لمن الضالين علم ان سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه معنى كاسوانتي إذا ممكن يأيي أديدي يعني لي sanin menene hukuncin Allah a ciki ya tsare haƙƙin bayi a ciki bai yi albusu ba bai yi maguɗi ba bai haɗa mai kyau da mara kyau ba sannan wajen kasuwancin bai sarayar da sallah ba bai wulakanta ibada ba bai wulakanta azumi ba bai cuci mutane ba ko da addinin ya sha bamban ko da garin ya sha bamban to wannan ya zama fadin Allah kenan falala ta ubangiji haka Allah ya sa masa suna dan kwadaitar da bayi bayi su yi likan tabo min fadli wala kun tsuru ko da muku godewa Allah madaukakin sarki duk ga abin da yake ta ku da shi na ma to wannan aya wa ma yasawi baharan hadha azbun quratun wa hadha milhun ujad هذا عدم فراد ساج فرابه وهذا منه الأجاج لكن يجد البهران تيجي guda biyu waɗansu malamai suka ce abin da ake nufi da teku guda biyu wato ainihin su ne na ruwan daɗi duk inda ruwa yake na daɗi sawa'un a cikin rijiya yake a bohol yake a'a a ƙoramu ne na ruwa da gulabe na ruwa wanda ki ba babban tekun ba duk inda ruwan daɗi yake to shi ne tekun na farko duk inda ruwan zarfi yake to shi ne kai wato na biyu ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sanya muku wannan ya sanya muku wannan cikin kowanne kuma kuna da amfani mai yawa cikin kowanne kuna samun halittu kuna samun ma'adanai a cikin su amma na daɗi shi kuke sha shi kuke dangin amfani mai yawa da shi da noma na zan suka galibi ba kwa sha amma akwai ni'imomi masu yawa a cikin sa sannan kuma akwai halittu da dama daga ciki wanda kuke amfana da su da ma'adanai wanda kuke cirowa haka wadansu malamai suka fassara abin wadansu malamai suka ce a'a akwai wani wuri inda sai guda biyu suka hada da juna wannan nazar din ya taho wannan na daɗin ya taho suka haɗe ma'ana dai wannan aya za mu alakanta ta ne da wata aya da ke cikin suratul furqan idan mu kuma ta mun karanta ta a baya wa huwa allazi مرج البحرين هذا أذن فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا مهجورا ubangiji shi ya gudanar da tekuna guda biyu shine marajal bahrain lafazin maraja yana ɗaukar ma'ana guda biyu ko dai maraja ya zanto ma'anarsa arsala sa'ilin nan zai zanto maraja madi yamrudu fi'li mudari'i al-buruj sai zanto shine masdarin kalmar marajal bahrain ma'ana arsala al-bahrain awjada ya samar ya gudanar da tekuna guda biyu ko kace ruwaye nau'i biyu hadha azbun furat wa hadha minhu rujat wannan gashi da dadi wannan kuma gashi da zartsi wa ja'ala bainahuma barzakhan wa hijran mahjura sai ubangiji ta'ala ya sanya barzakhan shamaki a tsakaninsu ya sanya wani tsari a tsakaninsu wanda ya raba su da juna wa hijiran mahajura sannan kuma ya sanya wani tsaro abin tsarewa hijir mahajur tauki da idan an ce hijir tsari din kenan mahajur tauki da na hijir din kenan kamar a ce sitran masuran ma'ana dai tauki da na sitir din kenan amma da a ce sitran sitran ko a ce satiran satiran sai a ce sitran masuran haka hijran mahajuran haka ila ilan waɗannan kalmomin da ke cikin harshen larabci akan kawo na biyu dan tauki da na farko to ana idan mun ɗauki marada da ma'anar arsala kenan sai zan to duk inda ruwan dadi yake shine tekun farko duk inda ruwan rantsi yake shine tekun na biyu a ce wannan ya halatta kenan ko ruwan rijiya a ce masa ne teku idan mutum ya rantsa yace yau ba zan sha ruwa ba ko yace ya rantsa yace wallahi yau ba zan sha ruwan teku ba sai ya sha ruwan rijiya kafara Ka kama su ko ta kama su a bisa ga wannan zancen fara ta kama shi dan ubangiji ya ambaci ruwan daɗi da suna teku inda ya ambaci zartsi da suna ne teku ina ba da fahimta amma amma na ta biyu ta maraja lafazin maraja suka ce ma'anarsa shine khalaqa ubangiji ya garwaya ya takuda marajal baharaini ya gar ya garwaya tekuna guda biyu hadha azwan furatun wa hadha milhun ujad ga wannan daddada ga wannan kuma mai zarfi amma wa ja'ala bainahuma barzakan hijran mahjura wannan ya taho wannan ya taho sun da juna amma Allah ya sanya tsari tsakanin su daya daga cikin su baya shiga cikin daya ko ka tayi wannan da takan hannu ka watsa cikin wancan zai dawo cikin danginsa ko ka ɗebi wannan ka watsa cikin mutu zai dawo cikin danginsa ga su suna tafiya a haɗe amma ba sa takuduwa wani baya shiga cikin wani bai nufi ma barhafin la ya bagiyana kamar yadda ubangiji subhanahu wa ta'ala ce مرض البحرين يلتقيان بينهما la ya يبغيان Allah ya sanya sirri a tsakanin to wannan ku bincike ya nuna an samu wannan a wadan saurare daban-daban an samu a nan Afirka ta yamma lokacin da wato ainihin kogi na Senegal ya je ya haɗu a wani wuri da tekun atlantika wannan da ke ruwan daɗi ya taho tekun atlantika kuma ruwan zarfi suka haɗu da juna idan ka je ganin su za ga wannan ya sha bamban wannan ya sha bamban amma ga kauri guda suna tafiya sai da in ka ɗaya wannan ka watsa ba zai shiga cikin wannan ba in ka ɗaya wannan ka watsa ba zai shiga cikin wannan ba haka an ga wannan a tekun jordan haka an ga wannan a waɗansu sasanni daban-daban na duniya wannan yasa waɗansu masu bincike dangane da teku da yanayin ruwa da halittun da ke ciki lokacin da ga wannan abin mamakin suka fi suna bayar musulmi labari sun suka ce ai ko ne sabon shiga mu kuma a cikin qur'ani an ba mu labari suka wani masa ayoyi suka nuna mata wannan yasa wadansu suka musulunta to a nan gurin zai zanto cewa kenan wato tsarin da aka sa shine wato wani tsari ne wanda ido baya ganin sa bainahuma barzakhu la yabghiyan amma idan mun dauki ma'anar farko tsarin da aka sa ne fadin kasa da ke tsakanin inda ruwan rijiya mai dadi yake da inda ruwan rijiya mai zarce yake wannan ne tsarin fadin kasa da ke tsakanin inda gulbi ko fadama take ta ruwan daɗi da kuma inda teku take fadin kasa da ke wannan tsakanin shi ne wato bar da sanin hijira manzura an gane ko shi ne tsarin da ke tsakanin amma dai a cikin kowanne Allah ya samu mu adalai in mun dauki rancen farko in mun dauki rancen biyu kowanne dauran larabci na gaskata shi dan akan kai mara da yan gudu. ana nufin cewa wato ainihin aiko da abu kuma akan ce mari da yamraju ana nufin takuduwar abu bal kazzabu bil haqq lamma ja'ahum fa hum fi amrin mari yani fi amrin mukhtalif al'amri da yake likitacce ko garwayayye fa hum fi amrin mari kenan ubangiji yake wa karɓar ka fihi mawasira litabtagu min fadlihi wa la'allakum tashkurun wannan duk idaya ne da ni'imomin ubangiji ta ala da yawa bil adam kuma waɗannan dukkan su dalilai ne a cikin ga kadai kar Allah da kudura da irada dan adam ba zai iya samu da wannan halittu ma ban mamaki dan adam ba zai iya samar da teku ba ba zai iya samar da ruwa ba sawa'un na sama ko na cikin teku din dan adam ba zai iya samar da halittu da ma'adanai din da ke ciki don wannan iko ne na Allah wanda ya zama wajibi ga bayi su kada ka shi da ibada sai ayatul يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دون لكم ولو كرهوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يولد الليل في النهار وبنجي yana cikar da dare a cikin yini fa yanzu sai da yini din ya karu da wani adadi na awannin ko mintuna a waɗansu kwanaki sannan yake shigar da yini a cikin dare fa yazidu sai gare din ya karu da wani adadi na awanni ko mintuna akwai lokacin da dare ya fi tsawo shine lokacin sanyi ka ga yini da dare wato dare kuma ya zama mai tsawo akwai lokacin da kuma yini ya fi tsawo shine lokacin zafi ka ga yini ya zanto da tsawo dare kuma ya zama gajere to wannan hikima ce ta ubangiji subhanahu wa ta'ala yamma yadda waɗannan lokuta guda biyu dare da yini ya zanto kamar suna cin bashin juna a wani lokaci dare ya ari awanni na yini dan ya biya shi a wani lokaci na gaba wani lokacin kuma yini ya ari awanni na dare dan ya biya shi a wani lokaci na gaba wannan duk abin da yake yana wa kudura ta ubangiji subhanahu wa ta'ala da gwaninta cikin halitta يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وسخر الشمس والقمر يا هوري رانا يا كما هوري وتا kowanne akwai dangin amfaninsa rana ta haskaka muku duniya ku ta neman abinci sannan kuma rana ta taimaka wajen nunar amfanin gonanku da fitowarsa da girmansa da tsirarsa wanda dole sai da noma za a rayu a kowane bangare na duniya baya da za a ce dan adam ya kai ci gaban da baya bukatar yayi noma baya bukatar ruwa ya sauka daga sama baya bukatar tsoro ya fito daga kasa dan adam ba zai ce ya kai wannan ci gaban ba sannan ubangiji ya hauye muku farin wata wanda yake haskaka muku duhun dare ya rage yawan duhun don ku samu fita da daddare don mun san dangin amfani naku wanda ta kama sai an fita daga daddare. sannan kuma shi kanki farin watan yana amfani wajen nunar amfanin gona dukkan waɗannan ubangiji ya hore su rana ta fito ta haske duniya sannan kuma farin wata ya fito sannan kowanne yana da haske sai dai hasken kowanne ya sha bambam hasken rana haske ga zafi hasken farin wata ga haske babu zafi to kuma ne akwai dangin amfanin da ake bukata a tattare da shi to amma sai Allah ya hore muku shi ta hanyar tasghir wato ba fadan ku ne da kokarin ku ba zai kawo hasken rana ko hasken farin wata inda kwazon ku ne da kokarin ku da sai hasken ya rinka rabuwa wani lokaci ya dadi wani lokaci irin yadda kwazon ku da kwazon ku ke ba ku hasken wutar lantarki da kuka zama ragwaje, ko kuka zama maha'inta sai hasken wutar lantarki ya zanto wata rana babu shi to da inda ku za ku samu rana ma haka zai faru inda ku za ku samu farin mutane ma haka zai faru amma sai zan ce taskhir ne ilahi an gane ku Allah ya hore ne horewa daga wajen sa subhanahu wataala kullun yajri li ajalin musamma wani tsaye daga cikin su yana tafiya yana gudana li ajalin musamma zuwa ga lokaci ne, shi da ranar tashin kiyama ranar da ranar za ta tashi daga aiki watan ma kuma a sayar da shi a dakatar da shi daga aiki إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت idan ya kasance rana gaba ɗaya an linke ta aikin ta ya kare yadda ake kabar ma a ajiye gefe guda wa idan nujumun kadarat idan taurari suka tarwatse ko wani tauraro ya kama gabansa talatat wa ghabat an al-amdar suka tsaye suka ɓoye ido baya ganin su ko idan jibalu sujirat idan aka tafi da duwatsu gaba ɗaya zan to babu su to kaga duk wannan ranar tashin kiyama kenan shine mai ajalin musamman zuwa ga lokaci sananne a wata aya makamancin wannan cikin surfi kuman ila ajalin musamman alam tara anna allaha yuliju al-layla fil nahar wa yuliju an-nahara fil layl wa sakhkhara ash-shamsa wal qamara kullun yajri ila ajalin musamman wa anna allaha bima ta'maluna khabir ذلك بأن الله وهبه إلى آخره أما أنا لأجل مسمى وإن كما لم يفكر إلى تفيد الغاية سنة كما لي وتفيد الاختصاص wancan lokacin sananne shine lokacin da aka keɓanci rana da wata su daina aiki a cikinsa shi aka keɓanta na idan ya zo rana da wata sun daina aiki sannan kuma ila ta fi zaya ranar da wata za su ci gaba da tafiya ba za su daina ba har sai an je san da zaya din kaga bazin ila yana nuna ma'anarsa bazin li yana nuna ma'anarsa ila ta fi zaya wallan ta fi iktisar wanda kowace ma'ana ce daga cikin ma'anoni da ake da bukata don tabbatar da wannan abin da aka faɗa a aya ubangiji ce zalikum Allah rabbukum lahul mulk zalikum Allah wanda ya muku ababan da aka ambata din nan gaba ɗaya shine Allah ko ku ce wanda ya ababan da aka baku labari tun daga farkon surar nan zuwa yanzu shine Allah shine aka ce fatir samawati wal ardi جاء إلى الملائكة ورسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع shine aka ce yazidu fil khalqi ma yasha shine aka ce ma yaftahu Allahu lin nas bi laha shine aka ce wa ma yusik fala mursala lahu min ba'di shine aka duk da aka lissafa muku tun daga farkon aya mai wannan din shine Allah shi kadai banda shi ba mulk gaba daya a hannun sai wallazina tad'una min dunihi waɗanda kuke kira ba Allah ba cikin annabawa suke cikin salihan bayi suke cikin mutane da aljanu da mala'iku suke duk waɗanda kuke kira ba Allah ba ma yamlikuna min qatmir ba sa iya mallakar koda qatmir to menene qatmir qatmir wato shine zare da ke cikin hancin dabino waɗansu malamai suka ce a ah, qatmir din shine wata farar riga da ke bayan kwallon dabino wata kamar takarda takarda fara wanda ta matuƙa wajen rufin faɗi to gwargwadon wannan wani wanda ba Allah ba baya mallaka sa amma a wani kaga ya ce fatila an gane ku wala yuzlamuna fatila alam tara ila alladhina yuzakkuna anfusahum bal illahu yuzakki man yasha wala yuzlamuna fatila lahu min fatil ko zan shi shine wannan zara dake cikin hankali da biyu kuma ya ambaci natir am lahum nasibun min al-mulk fa idan la yuduna Na nasa nakira lafazin nakir shine wani dugo da ke bayan dabino din kwallon dabino akwai dan dugo shine nakir ina ba ta an bayyana gwargwadon wannan yahudawa ba za su iya bayar mutane ba sannan fatil gwargwadon wannan zaren ba za a zalunci mutane ba ranar tashin kiyama inna allaha la yuzlimu an-nasa shay'a walakinna an-nasa anfusahum yuzlimuna inna allaha laysa bi zallamin lil 'abid Allah baya zalunta bayi gurgurdan wannan ba za a zalunci mutum ba idan kai alkhairi gurgurdan wannan ba za a manta ba sai an kawo maka farkon sa idan kai sirri gurgurdan wannan da shi za a kama ka ba za a ƙara ma ba wani abu na laifin da kai ba gurgurdan wannan wanda ba kai ba ba za a ƙara maka ka ga wannan ke nuna girman adalcin ubangiji sannan nan gurin kuma wannan ke nuna girman mulkin ubangiji duk abin da muka gani a sama ko a ƙasa halittar Allah ne kai mu dauka Allah yana mallakar manya-manyan abubuwa ne sama da ƙasa da ruwaye da duwatsu da ma'adanai da halittu kadai hatta in ƙananan abubuwa wanda zai kai gurgurdan wannan fata ta bayan da dabino ba mu mulakarta in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba gwargwadon zare da ke daidai kan hankalin da zino ba mai mallakar sa a sama ko a kasa sai Allah ta'ala ba mallakar mala'iku bane ba na annabawa bane ba na manzanni bane ba na mutane ko na aljanu bane ko bai mallakar Allah ne lahu mulku samawati wal ardi thumma ilayhi turja'un shi ke mallakar duk abin da ke cikin mai shi ke mallakar dukkan abin da ke cikin sai ba wani dan adam da ke mallakar wani abu duk abin da Allah ya wa mutane ko wani mulki ko wani kuɗi ko wani yaya aro roni dan haka yake wa anfiqu ma ja'alakum mustaqlifin fi ko ciyar daga abin da Allah ya daura ku a matsayin halifofi kai a matsayin masu kula Allah ya baka dukiyar ne a matsayin mai kula to ka ciyar da ka da dukiyarsa shine haƙƙin da Allah ya sa akan ka na dukiya to sai Allah ce wallazina tad'una min dunihi waɗanda kuke kira wanda ba Allah ba Allah ba ma yamlikuna min qitmir ba sa mallakar ko da qitmir sai ne lafafatun nawa wato fatar ko kuma wata ittakar da fara da ke kewaye da kwallon da bini in tad'uhum la yasma'u du'aakum in har kun kiraye su su waɗannan wanda ba Allah din ba la yasma'u du'aakum to fa ba za su ji kiran ku ba walau sami'u kuma ko sun ji kiran ka kaddara sun ji kiran kal mala'ikatu was salihin kamar mala'iku in ka kira su ji ka kamar salihai ta iya wa in ka kira su ji kiran ka mastajabu lahu to ba za su iya ansa muku kan bukatar ku ai ma ajabukum ba za su ba ku ba wa a ranar tashin kiyama za su wannan shirkar da kuka yi bi israkikum Allah sai da kuka sa su zama kishiyoyi tare da Allah ay yatabarra'una minkum wa min ibadatikum iyyahu za su barranta daga wannan aikin naku za su barranta daga bautar da kuka yi musu wala yunabbi'uka mithlu khabir ba mai baka labari irin gani wanda ya sallama ba shine Allah subhanahu wa ta'ala wannan ke nuna gaggawar dole wanda za a kira ba Allah in ka kira shi ba zai ji ba in ya ji ba zai iya amsa maka wato ɗaya daga cikin biyu ne ko dai baya jin kiran gaba daya ko kuma zai ji kiran amma ba zai iya amsa ba to kaga ina amfanin jin mutakar ba zai iya ta amsa ba da shi da rashin jin duk ɗaya ne to kaga wannan shine ɗabi'ar kowanne halitta wanda yake da ɗabi'ar ji ya amsa shine shi mahalicci din to kuma shi Allah gaba ɗaya shine al-khaliq duk wanda ba Allah ba sunansa al-makhluq sawa'un cikin annabawa yake cikin mala'iku yake cikin salihai da waliyai yake sunansa makhluq mace ko namiji sun yi masulot abin halitta to abin halitta kuma ba baya mallakar komai dan haka ranar tashin kiyama waɗanda duk aka kira ba Allah ba za su barranta daga wanda ya kira su yawmal qiyamah yakfur ba'dukum bi ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'da wa ma'awakum an da wa ma lakum min nasirin wa idza khusira an-nas kanu lahum a'da'an wa kanu bi ibadatihim kafirin idan an tara mutane a babban kiyama za su zama abokanan adawar juna yani bainar da'i wal mudawwin da wanda suka kira da wanda suka kira za su zama yan adawa wannan na cewa me yasa ku kira mu me yasa ku kira mu mun ba ku labarin mun tantance a kira mu mun ba mun karanta a baya yadda malaiku za su barranta yadda annabi ya zama zai barranta yadda dukkan wani ya bawa zai barranta daga wanda suka kira shi suka allantar da shi a kai kiran wani wanda ba Allah ba da nufin ya dawo amfani ko ya kare sharri dukkan mu da nufin wannan aya Allah ya fara abin da suna da'awa in tad'uhum la yasma'u du'a'akum ولو سمعوا ما استجابوا لكم سيكمل ويوم القيامة يكفرون بشرككم أيضا سيكون ويوم القيامة يكفرون بدعائكم هنا أنا مجال الدعوة إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بدعائكم كو يكفرون بدعوتكم إذا أنبت هكا an an maimaita maganar aikin ne ranar tashin kyamar za su kafir cewa kiran da kuka yi za su kafin cewa addu'ar da kuka yi amma ana kan a nuna wannan kiran wannan Allah ɗin shirka ne sai Allah ya kauce daga an ya kautar da lafazin daga lafazin mai daga lafazin da'awa ya mayar da shi lafazin mai ya mayar da shi lafazin shirka ina wa yawon kiyamatu yakfuruna bi shirkikum wa la yunzi'uka mithlu khabir kamar a kan inda rabu-rabu wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin ubangiji ya ce ubangijin ku ya ce ku kira yadda zan an samu sai ce waɗanda suke girman kai ga barin bautata mu za su shiga jahannama suna kaskanta suke ai da yanzu ban so yake mai da sai a ce innal ladzina yastakbiruna an da'awati sai da kullun jahannama da tun da ce yake uduruni asjib lakum innal ladzina yastakbiruna an du'ai ko innal ladzina yastakbiruna an da'awati to amma idan aka yi wannan an mai lafazi ba a kawo sabuwar ma'ana ba dan fa'idan da cewa kira din bauta ne sai Allah ce innal ladzina yastakbiruna an da'awat an an ibadati sai yaquluna jahannama dan kare dan da'awa din ya zanto ne ibada ibada din ya zanto shine shi yasa manzo Allah faɗa cikin hadisi yace addu'a huwa ibada sallallahu alaihi wasallam wala yunabbi'uka bil khabir ba mai baka labarin abin da ya dace ka sani irin gwani masalan lamarwa shine Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ta يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد إن شأن يذهبكم ويعلم بعد بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر عذرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى ما لا يحمل منه شيء لا يحمل منه الفقراء إلى الله lalle ne mabukata zuwa ga ubangiji subhanahu wa ta'ala bi kulli halin a kowane hali lokacin da kuke a matsayin jinjirai a ciki lokacin da kuke a matsayin an haife ku kuna yara kanana lokacin da kuka zama manya da lokacin tsufan lokacin rayuwa da lokacin mutuwa a kowane hali dan adam yana da bukata zuwa ga ubangiji subhanahu wa ta'ala ba da za dan adam ya samu cin gashin da tsayuwa da kansa yayi wa kansa komai iskar da zai shaka ruwan da zai sha kasar da za ta ɗauke shi saman da za ta yi masa inuwa ko rumfa duk wannan mallakar Allah ne antum fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid Allah kuma shine al-ghaniy mawadati sannan kuma shine al-hamid abun yabo subhanahu wa ta'ala lafazin al-ghaniy yana nufin wadata wadda ba ta da iyaka kamar yadda lafazin al a tun da aka ce al-fuqara wato talauci wanda baya da iyaka laysa lahu hudud talaucin mu talauci ne na gaba daya shi kuma wadatar sa wadata ce ta gaba daya dan a bambanta da cewa babu yanda za a yi a samu kamanceceniya bain al-khaliq wal makhluq fa idan kana al-makhluq fakiran fakaran mutlaqan fal khaliq ghaniyun ghaniyun mutlaqan idan shi abinda da aka halitta ya zanto mabukaci ne bukata ta gaba daya to shi mai yin halittar ne shi ne wadata ta gaba daya wadata da bata san talauci ba yadda kai dan adam talauci yake siffa sai ta zafi daka to haka shi Allah wadata take siffa sai ta zafi idan an ce siffar zafi siffar da ba ta rabuwa da ke ba ta canjuwa babu yanda za a yi dan adam da hannu ko kafa a ce ga dan adam ba hannu ko kafa in ba yake wasu kai ba ko ka ce baya da idanu in ba illa ta samu farkon ido din ko a ce baya da kunne akwai khasa'is na bani adam dan adam baka na bakin bayan da za a dan adam a ce ba zai ci ba zai sha ba bayan da za a dan adam a ce ba zai barci ba dan bukatun su zuwa ga barci zuwa ga abinci zuwa ga abin sha wannan bukata ce ta zati ta zatin jikinsa wadatuwar Allah daga waɗannan ababen wadata ce ta zati na Allah subhanahu wa ta'ala ina fatan kun fahimta wato dan a nuna bambanci bainal khaliq والمخلوق سبحانه وتعالى والله هو الغني الحميد imam al-qurtubi yace da aka ce wallahu huwal jalil ya wadatar amma menene hikimar ƙara kalmar alhamid da idan an kawo al-faqr shi ne al shi ne al-ghina wadata an al-fuqara ila Allah wallahu huwal ghaniy ya wadatar amma lafazin alhamid dan abin tunda shi mawadati ne kun yau ba ku da komai ashe za ku amfana daga mai daga wannan wadata tashi wa ma bikum min ni'matin min Allah duk abin da kuka samu da ni'ima ko daga Allah ne to idan kun samu wannan ne ya kamata ku masa shine sai ku gode masa shi ne hikimar kada kalmar alhamid in ya yasha yuhibbukum wa yati bi khalqin jadid in Allah ya dama sai ya tafi da kai idan to Allah ya dama da kowa a cikin wa ya bi kalkin jadid ya kawo wata sabuwar halitta da ba ku ba wa ma zalika ala Allah bi aziz hakan ba abu ne mai wahala ga ubangiji da in tatawallaw yasbu qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum inni ta'ayyunukum ayyuhan nas wa ya'ti bi akharin idan Allah ya ga dama sai ka yadda ke kawo sababbin halitta wannan ba aiki ne mai wahala a wajen sa ba wala taziru waziratun wazra ukhra babu wata rai da za ta dauki zulubin wata rai wa in tad'u musqalatun ila dhilliha idan wata rai wadda take nauyaye da zunubi za ta yi kira ila himliha zuwa ga a ɗauke mata kayan nauyinta na zunubi la yuhmalu minhu shay'un to ba za a ɗauke mata wani abu ba na kayan nauyin walau kana za ba shi wanda ran ta kira ko da ya kasance ma abincin kusan kusanci abin nufi wa in tad'u nafsun mustalatun ahadan ilahin liha la yuhmalu minhu shay'un in wata rai da ke cikin nauyi da zunubi an mata dora mata kayan zunubi ya yi mata nauyi za ta kira wani dan ya rage mata wannan kayan nauyin shine al'immu an gane ko ila himliha zuwa ga an rage mata kayan nauyinta la yuhmul minhu sai ba za a iya dauke mata komai ba walau kana za gurba ko da wanda aka kira din ya zanto ma abucin kusanci dangi wa ko kani ko uwa ko uba yau mai sirrin mu'min min akhihi wa ummihi وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن wanda ke nuna wannan lamarin kiyama kowa ta saka shi kowa yana ta kalbi inna ma alladhina yakhshawna rabbahum bil ghaib lafazin hilmu kamar yadda kayan nauyi akan ce hilmu ana nufin abin da ka dauka a gadan bayan ka akan ce hamlu ana nufin abin da mace take dauke da shi a cikin ta na halitta jariri kenan hilmu kuma abin da kake dauke da shi a gadan bayan ka to kenan bai iya daukewa wani kayan da dauka a gadan bayansa abin nufi kayan zalbi kenan li yahmilu awzarahum kamilatan yawm al-qiyamah wa min awzar alladhina yadhunnuhum bi ko wani dauki kayansa da kansa zai dauki kayan laifin adadin mutanen da ya halakar ba zai dauke nasu bane za a bashi zunubin halakar shi a bashi zunubi na adadin mutanen da ya kira kan barna ba tare da ya tauye nasu ba Allah ya tsare Allah ya inna ma tunzuru alladhina yakhshawna rabbahum bil ghaib sandai kadai kana yin gargadi kana yin gargadi ne ga waɗanda suke jin tsoron ubangijin su a fake waɗanda sun san ba su ga ubangiji ba amma ya ba su labarin samu su saba Allah za su iya sabawa amma jin tsoron Allah ya hana saba masa ko da babu kowa a wajen su ne yakshawna rabbuhum bil ghaib inna ma tunziru allazina yakshawna rabbuhum bil ghaib sannan dai kana gargadin waɗanda suke tsoron ubangijinsu ne a fake wa qamu salata kuma suka zanto masu tsayar da sallah wa man tazakka fa inna ma wanda kuwa ya tsarkaku daga zunubi ya tsarkaku daga shirka daga wani shirka fa inna ma yatazakka li nafsihi sanadai ya tsarkaka ne dan kansa fa salahuhu muhtasun bihi ingancin sa shine zai ke banta sakamakon sa wa ila Allah al-masir ya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala makomar bayi take gaba daya babu wanda zai ce ba da Allah zai koma wato dai nan gudun cewa manzan Allah yana gargadi ga waɗanda suke jin tsoron ubangiji tare da cewa mun karanta a baya an aiko shi ne zuwa ga mutane gaba Kuma amma ka illa ka kafatan linnas bashiran wa zira? wato baya nuna ke bantuwar gargadin manzan Allah ga masu jin tsoro a yana gargadar masu jin tsoro yana gargadar ma waɗanda ba sa jin tsoron ubangiji amma saura da me masu jin tsoron ubangiji suke amfanuwa da gargadi wanda ba sa jin tsoron ubangiji kuwa da an yi da ba a yi ba ba sa amfanuwa da shi to a nan gurin abinda ake nufi gargadin ka yana yin tasiri ga masu jin tsoron Allah amma idan ka yi ga wanda ba ka jin tsoron Allah ko da ka yi din sai dai ka yi dan sauke nauyi dan ka samu lada amma ba dan su za su amfana da shi ba innal ladina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzir la a ce da ya shafi kowa da kowa sai dai amfanuwa ne ba ta jin tsoron Allah suke amfanuwa waɗanda ko ba ta jin tsoron Allah ko da za ka sauke musu Qur'ani ka hada da at da Linjila da Zabura ba za su amfana da shi ba a anzartahum am lam tunzir la yu'minun كلب وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وما يستوي الأعمى والبصير الأعمى مكاه والبصير دم ما يجني ما يستوي بذات دين الجنابة ولا الظلمات ولا النور حتى duhu da haske ba za su ولا daidai da juna ba wala zillu wala harur haka inuwa da kuma rana ba za su daidai da juna ba lafazin azzil ana nufin inuwa kamar yadda alharur ana nufin alharru wato zafi zafi kuwa rana din kenan wa ma yastawi al-ahya'u wal amwat rayu ba za su yi daidai ba da matattu don raye raye ne matacce ko matacce ne raye yana da motsi da kaiwa da komowa matacce ko baya da motsi baya da irada baya da kaiwa baya da komowa baya da zaɓin cewa ga inda za a kai ni ko ga inda ba za a kai ni ba inna allaha yusmi'u man yasha ubangiji ta'ala yana jiyar da wanda ya ga dama wato yana jiyar da wa'azi yana jiyar da alqur'ani yana jiyar da wannan musulunci jiyarwa ta fahimta ga wanda ya so wa ma anta bi musmi'in man fil qubur amma kai ba za ka iya jiyar da wanda suke cikin kaburbura ba abinda ake nufi da man fil qubur malamai sun kasu kashe biyu waɗansu malaman suka ce wato matattu wanda yake matacce baya ji ba za ka iya jiyar da shi ba tunda an ce man fil qubur wanda ke cikin kaburbura waɗansu malamai suka ce abin da ake nufi kafarai irin waɗanda Allah ya kaddaro ba za su taɓa imani ba su ne an kwatanta su da wanda ke cikin kabari domin ko da suna jin sautin ka to amma ba za su amfana ba da wannan abin da kake faɗa na wa'azi ba za su fahimta ba ko da sun fahimta ba za su iya bi ba tunda Allah ce inna jarrata wa bi inda Allah asdummul bukumul ladina la ya'kulun walau alima Allah fihim khairan la asma'ahum walau asma'ahum la tawallaw hum muridun mafi sharrin wanda ke ban kasa sune kurame sannan kuma bebaye wato kurame wanda ba sa sauraron gaskiya bebaye waɗanda ba sa faɗarta ba kulma ta fuskar halitta ba ba bebe ba ta fuskar halitta ana nufin kulman da ya kurin cewa gaskiya gashi yana ji beban da baya furta gaskiya gashi na iya magana to wannan sune ba ya munin halitta a ban sai Allah ce walau alim Allah fi khairan la asma'u da Allah ya san akwai alkhairi tare da su da ya jiyar da su wa'azi amma tunda Allah ya san ba su da alkhairi sai bai ma jiyar da su wa'azi ba walau asma'ahum kai ko da Allah ya jiyar da su sautin mai wa'azi muryar mai wa'azi su ji a rediyo ko a talabijin ko a kasar ko gasu gashi la tawallaw hum mardun za su juya baya su gode ba za su yi imani ba ba za su yi da abin da ake faɗa ba to kaga anan ma anta bi musmi'in wa ma anta bi musmi'in man fil qubur wato ba za ka iya jiyar da wanda ke cikin kaburbura ba abin nufi kafirai ba za ka iya gamsar da su ba duk yadda kai wa'azi sai dai kai dan ka samu lada ka sauke nauyi amma ba za su fahimta ba to kaga anan an kwatanta da wanda ke cikin wato an cikin kaburbura akwai malaman da suka ce gaba ɗaya ayar wato tun daga wa mayin saula ma wal basir misali ne ake bayarwa tsakanin mummuni da kafir ka ce al'a'ama wato makaho ba a nufin wanda baya gani ana nufin wanda ya makaucewa gaskiya albasir ba wanda yake gani kile da mazu ba ana nufin wanda ya fahimci gaskiya yake kanta ko da kuwa a halitta baya da ido baya gani ina fata an fahimta dan Allah ta fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur makanta ido ba ita ce makanta mai illa ba makanta mai illa ita ce makanta ta zuciya mai infiraji ce zuciya in ta makance ganin ido bai ba ido ba dan haka az-zulumat ana nufin kafirci النور انا nufin مسلمتي الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور والذين كفروا اولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون كما يدعى الظل انا لكم الجنه بيتك انوى اكلها دائما وظلها تلك عقبى الذين تلقوا وعقبى الكافرين النار وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهه كثيره لا مقطوعه ولا ممنوعه alharur ana nufin wuta Allah ya tsare dai ita ce gidan zafi fi samumin wa hamim wa zillin min ya'mum samum iska mai tsananin zafi wanda ita kanta ma azaba zillin min ya'mun ya'mum wani irin wato hayaki wanda zai furnike ya tashi sai fi tsammanin in hayakin nan da ya tashi ba yana bada inuwa ba sai su tsammani in sun je karkashin wannan hayakin za su samu sauki sai su samu wani nau'i na azaba wanda ya fi inda suka fito shine za a ce da su in taliku ila zillin ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالات صفر كأنه جمالة صفر كو جمالات صفر كما يدى كراوعي سكر bambanci, ma'ana dai حياكي ne wanda yake na azaba zillin min yahmu to wannan kaga shi ne ai alharur din ke, wato azaba ko wuta waɗansu malamai suka ce samu iska mai zafi wanda ke tasowa da rana alharur iska mai zafi wanda ke tasowa da dare waɗansu suka askasa suka ce samu shine na dare harur shine na rana shi yasa aka kawo inuwa a daura da shi an gane ko wannan zillu wannan harur tunda ana magana inuwa da rana kenan al harur iska wanda ke dauke da tsananin zafi na azaba kaga ai ba za su yi daidai da juna ba to kaga wannan ana nufin aljanna wannan ana nufin wato ainihin wuta wa ma yastawi al-ahya wal amwat al-ahya ana nufin mummunai al-amwat ana nufin wa kafirai daidai da fadin Allah ta'ala aw man kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fil nas kaman masaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha ma'ana matacce ana nufin kafiri tunda zuciyarsa ta mutu ko da yana jiki din na da rai wannan bai da amfani rayayye ana nufin mummuni shi ne rayayye da haka lahaya mummune al'amuwat ana nufin wa wato ainihin kafirai da haka malamai suke sabani cikin fassara fadin Allah ta'ala fa innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'u thumma du'a idza wallaw mudbirin wa ma anta bihadil ummi an dalalatihim in tusmi'u illa man yu'minu bi ayatina fa hum muslimun sawa'un cikin suratul namli ko kuma wato ainihin cikin suratu ar-rumi duk ayata mai mai ma'ana ba za ka iya siyar da matattu ba sai suka ce abin da ake nufi da matattu kafarai ko da ka jiyar da su sautin ka ba za su iya amfanuwa da sautin ba za ka iya jiyar da wanda yake da rai ne ana nufin mummunai da kuma Allah ya ce inna ma yastajibu allazina yasma'un wal mauta yab'athuhum Allah waɗanda suke jin abin da ake faɗa su ne suke ansa kiranka amma matattu kuwa wannan ba za su ansa kiranka ba Allah zai tafi ran dashin kiyama ya musu wato ainihin sakamakon da ya dace da su kaga nufin mauta a nan gurin ana nufin wato masu mahacciyar zuciya ke kasasshiyar zuciya wato ainihin sunan kafirai وما علمناه السيرة وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا هو لتنذر من كان حيا كذا الحي أنا أنا أجمع mummuni mai rayuwar zuciya kenan ba rayuwa ta rai ba rayuwar zuciya doriya akan rayuwar rai wa yahiqqa al-qawlu ala al-kafirin su al-kafirin kenan ba sa cikin al-ahya tunda an kawo al sai aka kawo kishi sai zantowa al wannan sai zanto al din wa mummuni wato al-kafir din kuma ya zama mara rai wato kafiri kenan li yunzira man kana hayyan wa yahiqqa al-qawlu ala al-kafirin to shine wa ma yasawla ahya wa lil amwat inna allaha yusmi'u man yasha wa ma anta bi musmi'in man kulli to anan malamai suna tattauna dangane da karin lala da aka samu lokacin da aka ce wa ma yasawil a'ma wal basir da sai a ce wal zulumat wan nur wal zill wal harur sai a sake wa ma yasawil ahya wal amwat ba sai an ce wal amwat ba amma aka nane ta la la la a cikin waɗannan wurare waɗansu malamai suka ce tauhidi ne abin nufi da tauhidi ma'ana karfafa kore kamanceceniya ko kuma daidaita da juna tsakanin mai ji da mai gani abin da tsakanin kafiri da mummuni ba za su taba zama daidai wa daidai ba la ya sawi ashabul nari wa ashabul janna ashabul jannati ba da za a yi daidaita da juna afa na ja'alul muslimina kal mujrimina malakum am naj'alul ladzina amanu wa amilus salihati kal mufsidina fil ardi am naj'alul muttaqina ba yanda za a yi daidaita da juna shi yasa aka kawo la dan tauhidi nan na fahimta ba wai dan in ba a kawo ta larabcin bai tsaya ba larabcin ya tsaya ko da ba a maimaita la ba amma akan kawo ta littauhidi kamar yadda wanda yake cewa ma kana yarda rasulullahi fi lahum wal atyabani abubakar wala umar ka gana nufin abubakarin wa umaru abubakarin wa umaru amma zai ce wal atyabani abubakarin wala umaru wato ladin da idan ke tauhidul ma'ana kenan waɗansu malamai suka ce a'a ana nuna kowanne a karan kansa baya daidai da ɗaya dan ta iya yawa ka ce wani baya daidai da wani amma shi wannan ya iya daidai da wani kina fata mu fahimta ka kore daidai zuwa ta bangare guda amma na da tazo ta kore daidai zuwa ta bangarori guda biyu yadda wannan ba da siffa na kamanceceniya da wannan to wannan din ma ba da siffa na kamanceceniya da mai da wannan dan ta iya wa shi wannan baya da kama da wannan amma wancan ya dan dauki kama da wannan ta wani bangare to amma dan kore kamanceceniyarsu da juna ta dukkan bangarori guda biyu ko kuma daidaituwarsu da juna ta dukkan bangarori guda biyu shine hikimar tuwar la in anta illa nazir kai dan ba kowa kake ba face mai gargadi abin nufi gargadi tare da bishara amma an gabatar da gargadi a nan dan yau wuce bishara inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira lallai mun turo ka da gaskiya bashiran kana mai bushara da gidan aljanna ga wanda ya imani wa naziran kana mai gargadi da gidan wuta ga wanda ya kafirce wa in min ummatin illa kala fiha nazir babu wata al'umma ba ce mai gargadi ya wuce a cikin ta ma'ana kowace al'umma Allah ya turo musu da manzo da zai gargade su sai dai waɗansu sun bi waɗansu kuma ba su duba wato wannan ke nuna kulawar Allah game da bayi bai kyane su ba kara zube ballanta na ranar tashin kiyama su bada uzuri su ce ai ba a saukar da littafi ba ba a turo manzo ba don haka sai muka zabarwa kan mu tafarkin bi muke kuskure ba za a kawo mu da ba amma da Allah ya saukar da littafi ya turo da manzo ga kowace al'umma kuma kowane manzo da kowane annabi yana da wannan siffa guda biyu siffa ta farko at-tabshir wato bishara da albishir ga mai aiki nagari siffa ta biyu al-inzar gargadi da dan kunne ga mai aikin barna to kaga an riga an kawarwa da dan adam dukkan wani wuri kana nasu ummatan wahida fa ba'atha Allahu an-nabiyina mubashirina wa munzirin dukkan annabawa haka suke mubashirina wa munzirin bugu da kare kuma duk da hazakar su ba kyale su haka ba sai aka so kada littafi a kansu wa anzala ma'ahum al-kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nas bima ikhtalafu fi wannan shine wa min ummatin illa salafiha nazir kowace al'umma akwai manzo da aka turo cikin cikin al'ummomi da suka wuce baya mu rabon mu na manzanni sai fa na kowa yawa sai da aka bamu mafificin manzanni khatamun nabiyina wa imamul mursalin kamar yadda rabon mu ta fuskar littafi ya fi na kowace al'umma girma da gwafi sai da aka saukar da alqur'ani akan mu wanda shine shugaban dukkan littafan da Allah ya saukar daga sama jama'a sai mu dakata nan saboda lokaci ya ja abinda muka faɗa zama daidai Allah sa mu yi tarayya cikin lada wanda muka yi kuskure kuma ubangiji da Allah ya yafe mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh baya dangane da hadisin man sanna fil islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawm al wato ina son in ja hankali da cewa yawanci tambayoyin da muke sukan fita daga babin tafsiri na fi shawar ko da za mu yi tambaya a wadansu bangarori to ya to ana samun wanda suka shafi tafsiri musamman abin da muka fara, ko ayoyin da muka yi baya ko kuma waɗansu ayoyin da yana alƙur'ani waɗanda Allah ya sa na sani in faɗa wanda ban sani ko kuma in ba da uzuri ina ga dandamu daga rika alaƙanta tambayoyin da darasin da aka yi tambayar da yake hadisin man sanna fil islam sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha zuwa Wa waɗansu malaman bid'a suna kafa hujja da wannan hadisin bisa ga cewa akwai kyakkyawar bid'a to a wannan hadisin baya nuna haka don abin da hadisin yake man sanna bil islami sunnatan hasana wanda ya jaddada wata sunna kyakkyawa cikin musulunci ba wai ya kago sunna kyakkyawa ba ya jaddada bid'a ya jaddada sunna kyakkyawa shi baya iya kago sunna dan sunna din tafarki ne na manzon Allah amma ga wata sunna ta manzon Allah jama'a sun kaulace mata a garin da yake rayuwa ko a kauyen da yake ko unguwar da yake an kaulace mata ya karanta ta a littafi ko a karantar da shi sai ya zo ya jaddada ta yake aiki da ita to duk wanda ya kwaikwaya daga wajen shi ya aiki to shi yana da ladan ya aiki da wannan sunnar da adadin ladan mutanen da suka kwaikwaya daga wajensa shi hadisin kilifi ba wai hadisin na nufin ka kago wani sabon abu dai idan ha ko bukatar in kago ka kago wani abu ya zama addini to wannan ya nuna annabi bai cike addinin bai tafi kenan wanda kuma Allah ya tabbatar mana sai da addini ya cika tsaf kafin annabi bar duniya da haka ba shi halatta mutum ya kago wani sabon abin da ba ya da asali cikin addini kuma ya ce ba su kyakkyawa har imam malik ibn anas ke cewa man da bid'atan fara'aha hasanatan faqad za'ama anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam khana risala duk wanda ya kiro bid'a kuma ya ce kyakkyawa ce to bai na riya cewa manzon Allah yayi ha'inci cikin manzancin da aka yi masa dan ga wani kyakkyawan abu annabi ya bar duniya bai kawo mutane ba har sai da ya tafi kai da basirar ka da zaka kurancin ka ka gano ka faɗa yace tun da Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan dan haka masu fatan wannan hadisi a bisa ga wannan babu kuskure suke kuma su gane su kalli sababin zuwan hadisin mana waɗansu mutane da suka zo cikin shiga ta kaskanci alamu na nuna cewa suna cikin tagayyara da wahala da talauci sai manzo Allah ya umarni wanda zai ce zai bada dinari ya kawo dinari wanda zai dawo dirhami ya kawo dirhami wanda zai kawo kayan abinci ya kawo kayan abinci kowa ya bada sadaka sai mutane suka yi shiru su kawai ba manzo Allah ya karanta da mutane suka yi shiru sai wani cikin sahabbai ya tashi sai ya je gida ya dauko jaka da kuɗi a ciki kamar hannunsa ma ba zai iya dauka ba saboda ka kuɗaɗe irin na da ba takardu ne irin na ba yanzu suna da nauyi sai ya zo ya ajiye a gaban manzon Allah ya ni ga dawa da mutane sai gani kowa sai ya tafi. wanda zai kawo abinci ya kawo wanda zai kawo tufafi ya kawo wanda zai kawo riga ya kawo har ya kasance an samu tari guda biyu nan na kayan abinci nan na tufafi a gaban manzon Allah amma wanda ya fara yi shine wancan mutum da ya kawo daga kuɗi to sai manzon Allah ya faɗa wannan hadisi yace dukkan wanda ya wasa wata sunna dukkan mutumin da ya jaddada wata sunna dan lafazin sanna yana ɗauka ma'anan wasa abu idan an ce ka wasa wuka asali akwai wukar kenan amma ta da ne sai kai ne sai ka wasa idan an ce ya wasa sunna asali akwai sunna amma mutane ba su fara aiki da ita ba sai ka zo kai ne ka riga su sai haka ne aka yi koyi da ke. to yana da ladan aikin da yayi yana da ladan adadin mutanen da suka koyi kaga sababin rudul hadis din ma yana ƙaryata waccan fassarar da su suke malaman bid'a dan haka ya kamata a faɗa ku a dainewa hadisan manzon Allah karan tsaye a fassara su ba yadda manzon Allah ke nufi ba inda ce manzon Allah na nufin bid'a kyakkyawa dan Allah sai manzon Allah ya kasa cewa man ibtada bid'atan hasanatan ai da sai ce man ibtada bid'atan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha wato wanda ya kago kyakkyawar bid'a amma manzon Allah bai haka ba sai ce man sanna sunnatan hasanatan kaga duk abin a sunna ya kare ba an bace lafazin bid'a ba ko abin da yake tilwa daga sinadarin bid'a shine ba'un da dalon da ainun gaba ɗaya babu shi cikin hadisi amma abin da yake fitowa da sinun da nunun da nunun sannan ya sunnu kenan sunnatan sannan kuma hasanatan gaba ɗaya sinadarin bid'a babu shi a cikin hadisi to amma dan me kuke kafa hujja da kan kyakkyawar bid'a kaga wannan na nuna rashin fahimta kenan gaba ɗaya rashin fahimta Allah ya tsare sannan suna kafa hujja da wani abu na biyu shine ma ra'ahul muslimuna hasanan fa huwa inda Allah hasanun wannan ba hadisi bane asar ne da Abdullahi da Mas'ud malamai sukan kawo wannan asar a babin kafa hujja da ijma'i dan suka ce lafazin al-muslimuna anan wurin amun da bihi sa dai dan kace muslimuna ya shafa dukkan musulmi maza da mata to amma abinda ake nufi da shi malamai abinda malamai suka ganshi a matsayin kyakkyawa to wannan abin ya zama kyakkyawa a wajen Allah abin nufi abin da malamai suka yi ijma'i akan halattinsa ko haramcinsa ko wajabcinsa to wannan abin lalle ya zama wajibi din ya zama halal din ya zama haram din a wajen Allah in dai malamai sun yi ijma'i to ko ijma'i ai dai ne daga cikin dalilai na tabbatar da hukunci cikin addinin musulunci dalili na farko al-kitab littafin Allah dalili na biyu al-hadith hadisin manzon Allah dalili na uku al-ijma' dalili na hudu al-qiyas waɗannan sune al-adilla at-tashri'iyya al-muttafaq 'alayha wato dalilai na shari'ar da aka yi jima'i a kansu cewa in ka kafa hujja da wannan kai kana da hujja cikin musulunci an gane ku qur'ani hadisi ijma'i qiyasi sahihi kiyasi wanda yake rukunin kiyasi. dan manzo Allah ce la tajtami ummati ala dalala al ummata ba za ta taba hada kai akan barna ba to ijma'i kuwa ba wai mutanen gari guda ba dan mutanen Kano gaba daya sun taru sun ce kaza ya halatta wannan ba ijma'i sunan shi ba ko mutanen Afirka ta yamma gaba daya ko mutanen Afirka gaba daya ko mutanen Saudiya su kadai ko na yankin kasashen yankin Gulf ko na Asiya sai dukkan malamai na duniya sun haɗu akan abu sannan ya zama ijma'i inda za a tara malaman da sun kai kowanne ya kai matsayin istihadi a samu malamai dubu su yanayin malaman duniya sai ɗari tara da tasa'in da tara suka yadda da abu ɗaya ya bai yadda ba ba za a kira shi da suna ijma'i ba to ba da tsanani sun kai biyu sun kai uku dole sai su duka sun yadda shi yasa wadan su malamai suke cewa ijma'i yana da wahalar tabbatarwa ka yi kai so shi amma wahalar tabbatar da shi yana da wahala dan sai ka je yawanci masu hikayar ijma'i suna kawowa ne bin muntalaq adami ilmihim bil mukhalif dan sun ce wa huwa listima'u min mustami'in وهو الاستماع من مجتهد الأمة من بعد وفاة أحمد كما يدمى مراكز سعودية بقى وهو الاستماع من مجتهد الأمة من بعد وفاة أحمد shi abin ake nufi da ijma'i shine dukkan mujtahidai na al'ummar manzon Allah su yi ijma'i akan abu bayan annabin ya bar duniya tunda yan annabi nan ba magana ijma'i abin da ya faɗa shine hujja amma lokacin da baya nan shine ake batun ijma'i to kaga anan ma ra'ahu muslimuna haqqan fa huwa aw kan ko kuma ra'ahu muslimuna hasanan fa huwa inda Allah hasanun asar ne na Abdullah da Mas'ud kamar yadda na faɗa ana kafa hujja da shi ne a babin ijma'i kar ka dauka wai abinda kowane musulmi ya gani daidai to kowa ya sai dauke shi daidai a ba musulmin sun sha bamban wani ya ce ga wali kaza shine shugaban wali wani ya ce ga wali kaza shine shugaban wali ba shi wazan da wazan karanta wazan gaskata yana akwai ɗariƙun sufaye goma to kowace ɗariƙa waliyin ta daban kuma kowanne ka ya ce waliyin sa shine yafi kowanne falala to wazan sannan a wa zamu yi jima'i, ai kaga yi jima'i ba yanzu a garin nan kansa ba yi jima'i ba domin wadan suna tijaniya wadan suna kajira wadan suna arusiya inda a ce duka an yi da tijaniya ta sai a ce ijma'in mutanen Kano akan me tijaniya ba amma mutanen Kano ba dukkan suke tijaniya ba akwai wanda suke mandiri suna kida a masallaci kaga wannan daban sannan kuma ko inda a ce mutanen Kano dukkan su haɗu kan kajiriya sai a ce to ijma'in mutanen Kano an yi ijma'i akan me kadiriya amma ko ba duka ake kadiriya ba ko ungonin da ba a kadiriya kwata dan tijaniya daban kadiriya daban ko sai shehin ta daban wurganta daban zikiranta daban salatin ta daban to kaga nan gurin wanne kake laifin abi to wannan a Kano kenan idan ka je wata kasar kuma su suna tarikun daban ba waɗannan ba ba tijaniya wa kadiriya ba ko ka samu wata burkaniya ko darkawiya ko burhaniya haka za ka yi samu a kowane gari da shehi da waliyi da tarika da littattafai da zikirai da komai na daban to wannan shi ke nuna cewa ya yan uwa tafarkin da musulmi zai iya haɗa kan musulmi shine tafarkin sunnar manzon Allah duk mai tsari nan fa wani zai ce bai yarda da Allah ba amma wani zai iya bai yarda da shehun wani ba to sai mu kyale abin da muka yi sabani sai mu kama abin da muka yi ne ijma'i shi ne manzon Allah to suke na mun ga ma huta idan ka ce dole sai ka gamsar da ni akan naka kaga baka so adalci ba in ce sai na gamsar da kai akan na ba so adalci ba amma in kyale na ka kyale na kan wani manzon Allah suke na mun huta kamar yadda muka yi ta faɗa ne idan aka zo a karanci addini kowa zai karanta qur'ani zai karanta hadisi to shi kenan amma idan an koma an fita da maganar wannan an koma suluki yadda su su bayan cewa suluki to kuma kowa na tafi sarfa yanzu anan nan garin da mai tijaniya da mai kadiriya alqur'ani ya hada sannan ko bukhari da muslim da abu da da tirmidhi da nasa'i da muwatta na imam malik ya hada su sannan da ahlari da ismawi da iziya da risala da askari da lawali da sani sun hada su muktasar falin to amma kuma littattafan sufanci sun raba su idan ka je wurin kowane shi za a karanta mutum da ce ba haka bane ba zan ce ma haka idan ka je za a karanta bukari in ya iya haka ne in za a karanta jalalaini in ya iya haka ne amma idan ka ce a bani zikiri a bani salati to za a ga wanda aka baka wannan zauren baki za a baka a wancan zauren ba wanda a baka baka a wancan unguwar ba shi za a baka a wancan unguwar ba wanda aka baka a wancan gidan ba shi ba za a baka a ɗaya gidan ba kowane gida nasu banko wace unguwa nasu banko wani abin da nasu banko to kenan me ya rarraba kan mutane qur'ani da hadisi da askari da risala da iziya da ahlul ismawi ko kuma littattafan sufaye dole in muna san gaskiya mu ce littattafan sufaye suka raba kan mutane amma da iziya da risala ba sa raba kan mutane haka mutum kafir ma ba ya raba kan mutane to ballantana kuma qur'ani ballantana hadisi ballantana littafin bukhari ballantana muslim ballantana muwatta na imam malik wannan ba sa raba kan mutane amma wanda yake kiran da wurdan da bandiran na rantsa da Allah su suka raba kan mutane wannan yake cewa tambayar sa ita ce yana da gida na haya ana biyan sa naira dubu hamsin kowace shekara to ba a biya gaba ɗaya wata rana a bashi dubu ashirin da gaba a bada goma har a zuwa cika ya zai fitar da zakkarsu ya dubu hamsin bai kai nisabi ba ko gaba ɗaya aka baka shi bai kai nisabi ba kaddara an baka abin da ya kai nisabi wato dubu ɗari da hamsin to ko dubu ɗari biyu a ce shi ake baka ba daga ranar da kuɗin suka shigo hannunka ba za ka fitar musu da zakka sai sun yi mai sai sun shekara dan sharɗin zakka hatta ya hula alaihi alhaulu har sai shekara ta ke wayo abin bai yi kasa da nisabi ba ya yi sama da nisabi wannan ya yi amma bai yi kasa da nisabi ba sannan ne zaka fitar da zakka dan haka sai kuɗin ka dubu hamsin ba su kai zakka ba ko da ka ajiye sun kai shekara dubu hamsin ba ta kai nisabi ba ko dubu ɗari ma ba ta kai nisabi ba a lissafin ba da haka shi ne abin da za ka lura tambaya ta ƙarshe tun da na ji an ce akwai hadari wannan yana tambaya kan cewa ya je masallaci na wani kauye ya yi sallar juma'a sai zuwan malami ya tashi yana cewa babu wani littafi da za a aiki da shi sai qur'ani duk wani littafi za a ce hadisi ba gaskiya bane ba duk wani littafi za a ce a karanta wani abu wani fito ba gaskiya bane wannan qur'ani wani kenan da yan tafsiri da yan kala kafi so ne ko kace mutum qur'ani ko yan kala kafi ko yan tafsiri duk dai sunaye ne daban-daban akan ma'ana daya shine mutanen da ba su yarda da wani abu ba sai alqur'ani wanda wannan halaka ce Allah madaukakin sarki ya tabbatar da abin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin alqur'ani laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana وما أتاكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا da haka cewa ba za a bi hadisi ba wannan kuskure ne kuma fata ne kuma halaka ne akwai tambayoyin da ba waɗannan ba wani dan waya ya rubugo waya yana cewa sai ya rubuto tambayoyi babu adadi amma kuma ya maimaita ta ba ta ba an masa ba to nake cewa dalili kila shine ko dai tambayar ba ta da ma'ana ko kuma rubutunta bai fito sosai ba to idan tambaya ma'anarta bai ta fito ba za mu fi ɗaukan wanda ma'ana ta fito haka tambaya idan rubutunta ya kasa an kasa fahimtarsa to shi ma wannan kaga za a kefere ta zuwa ga wanda aka fahimci za aka fahimce ta wala-wala da sauran saboda haka za mu yi kokarin in dai tambaya tana da ma'ana wa dan shi na ba da shawara da cewa ko da ba a karasa tambayoyin ba yana da shawara in dai suna da ma'ana to a bar su sati mai zuwa sai a daura a kansu wannan shawara ce mai kyau zan rika bayarwa ga su masu tsara tambayoyin su rika ajewa saboda haka wannan ta hannuna dinnan tana da ma'ana insha Allah kuma za mu fara akan ta sati mai zuwa sannan kuma wannan ita ma tana da ma'ana sannan kuma wannan ita ma tana da ma'ana waɗannan ko mun ansa su saboda haka guda uku kenan wanda insha Allah mun karɓi shawarar ka in dai tambayar ka sa da ma'ana za mu kokarin sa ta a kowane um, sati da izinin ubangiji subhanahu wa ta'ala